ga watan zulkaida hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na biyu daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna bibiyan sharhin uh, dr salih bana fauzan bana abdullahi fauzan a inda a yau za mu tashi inda limamul barbahari yake cewa wa'alan bi anna duniya daru imanin wa islamin ka sani ya kai mai karatu ko kai mai saurare yana daga cikin abin da yake aqidan mu ahlus sunna wal jamaa wanda muke bin alkur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko shine mun yadda da cewa ita duniyan nan gida ne na imani sannan kuma gida ne na musulunci ma'anar wannan shine a nan gidan duniya ne ake aikin imani da kuma aikin musulunci lahira kuma can ne allah madaukin sarki ke ba da sakamakon waɗannan ayyuka da aka yi a kasancewanka ko kasancewanki musulma ko musulmi ku sani ba wai sunan ba aikin a duk lokacin da wannan suna na islam ko na al'iman ya gazgata a kanku to wajibi ne duk abin da musulunci yake hukuntarwa na aiki dole kowa ya tsaye wajen yin shi domin ta duniya daru imanin wa islamin ce duk abin da za ka yi ɗan uwa ka tsaya ka duba ka ga shin wannan abin musulunci ne wannan abin imani ne don ba haka baka bar shi idan ko kai alkafara ka ci gaba da yin abin da ka so saɓanin kuma abin da allah maraukin sarki yake so ne ko to za ka yi asarin imaninka shi ne sai mala cewa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiha mu'minun muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhaba'ihim wassalati alaihim al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiha a cikin wannan rayuwa na duniya mu'minun mumine ne su muslimuna fi ahkamihim su mumine ne musulmi ne cikin duk wani hukunce-hukunce wanda za a ɗauki ɗora a kansu umawarithihim sannan su musulmi ne wanda za su ci gadon junansu akwai gajejeniya tsakanin iyaye da kuma 'ya'yansu wadda ba'ihim sannan su musulmi isu-isu suna cin yankan juna wasu salati alaihim da kuma yin sallah ga ɗaya daga cikinsu a duk lokacin da Allah ya ɗauki ran shi wannan indiya al'umman annabi ne to ana mata shaidan imani da kuma musulunci duk wasu hukunce-hukunce na musulunci ana gudanarwa a kan wannan al'ummar sannan idan dangin da suke da dangantaka na jini ɗaya daga cikinsu ya rasu to akwai gado ga daidainiya tsakaninsu da halaccin cin yankan juna da kuma yin sallah idan ɗaya daga ciki allah ya mai rasuwa babu mutumin da za a ɗauke wannan doka ko wannan hukunci a kan shi daga cikin al'umman annabi sai fa wanda shari'a ta ɗauke mashi ba wanda zai ce don ba na shiri da wani ko ina jin haushin wani ko wani ya saba min kawai shi kenan sai a zara dokan musulunci ko hukuncin musulunci a kan shi musuluncin ai ba kayan gadin gidanku ba ne jama'a kuna gane wannan da kyau ku allah ya ce mu ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام ما ليش تارد ونم ba ma yin shaida ga mutum dangane da hakikanin imani har sai fa idan ya zo da dukkanin shari'o'in musulunci mutum ba zai yi a ce ya ce shi musulmi ne amma ya karya la'ilaha illallahu ita ce dokan farko na musulunci ya ce shi musulmi ne cin da yana cin al'umma annabi amma baya sallah ko baya zakka ko yana da halin zuwa hajji yaƙi ko baya azumi kun gane wannan in yana da halin waɗannan duka to sai ya zo da su duka sannan ne za mu shaida cewa yana da haƙiƙanin imani fa'in ƙassara fi shay'in min zalika amma idan ya naƙasa ko ya taƙaita ya goce wani daga ciki kana naqisal iman to wannan yana da naƙasa na imani hatta ya tuba har sai ya tuba mu ba mu ce mai ya zama kafiri sai dai in ya halartar da wannan abu kun ga nan sama da shekara dubu da rubuta wannan littafin amma malam yana tabbatar da aƙida irin ta musulunci saɓanin aƙidan khawarij da suke kafirta musulmi da saɓo an gano wannan da kyau Wa walam anna imanahu ilallahi ta'ala kuma ga sani imanin bawa wannan wani al'amari ne wanda yake hannun Allah kuma yake wurin Allah imanin wane ko imanin suwa ne? ba hannunka yake ba kuma Allah madaukin sarki bai wakilta ka akan wannan imanin ba an fahimci wannan da kyau ko mala ya ce tammal imani au naqisal iman shin wannan mutum mai cikakken imani ne koko wanda yake da naƙasa ne da tauyewa a cikin imanin shi al'amarin imanin kowa wurin Allah yake naka wa'azi naka nasiha kai dai ka faɗakar amma hukunci gani da imanin bawa mu a mu yana hannun Allah ne Allah bai wakilta kowa ya magana kan imanin kowa ba in ba shi Allah ba mala ya ce illa ma azhara laka da yi ishara islam kadai sai inda wani ya bayyanar a fili karara dangane da tauyewa na shari'o'in musulunci to anan ne zai iya canza ma kanshi da kanshi hukunci daga salihi ya iya zama fasiki daga adili ya iya zama zalimi ko daga musuluncin ma iya zama kafiri daga ahlus sunna iya zama dan bid'a kun gano wannan kyau ko gwargwadon abin da ya bayyanar na abin da yake tozarci ne ko na kasawa ga shara'i'ul islam to wannan kuma shine abin da ke kan shi kunga kenan a cikin abin da mala yake bayyana mana a nan kamar yadda malam mai sharhi zai zo ya fayyace mana a fili aƙida ce wacce take kau da aƙidan 'yan bida'a amma ko wanda suke cewa inda ka yi imani ba sai ka yi aiki ba malice ƙarya suke yi ita duniyan nan gidan aiki ne lahira ne gidan sakamako allah maɗaukin sarki ya samu dace malice a sharhu qawluhu wa alam bi anna ad dara imanin wa islam yace wa alam ka sani bi anna ad wannan duniyan daru imanin gida ne imani wa islamin kuma gida ne na musulunci yani abinda al-imam Buhari barbahari yake nufi أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار الأمل كونغا مسلمشي da imani to anan duniya ake yin su don duniya ne gidan aiki kun gani kaga lahira ba a tambayin islam ko al-iman ana binciken jaza'ul iman wa jaza'ul islam al’akhira akhira da ya ce to amma ita gidan lahira fa ha darul jaza nan to gidan sakamako ne fal islam wal iman ma yakuna na fi duniya da ya ce kaga musulunci da imani to waɗannan ababe guda biyu a nan gidan duniya ake yinsu amma man mata ala ghairul islam amma mutumin da ya mutu a kan wani abin da ba musulunci ba wal iman kuma ya mutu a kan wani abin da ba imani ba fa innahu kafirun malice wannan kafiri ne wala yamfa'uhu annahu koyo yawmal qiyama sha hada ma kafara bihi yu'min a yatamanna ar rujo. mala yake cewa duk wanda ya mutu akan wani abu ba musulunci ba ba yahudi ne ko ba nasari mushiriki ne ko wanda yake aikata ayyukan da suka fidda shi cikin addini ne ta wannan kafiri ne wala fa’uhu san ba zai mai amfani ba annahu yawmal qiyama sha shahada ma ka fara bihi a ranar kiyama in ya ga abin da ya kafirce ma da shi yu'min zai imani mun gano wannan da kyau ko yana ganin azaba ƙuru-ƙuru mararatanta zai marma zai imani zai musulunta zai yi kaza zai yi kaza lahira daru islamin wa iman ne? eh kenan imani da musuluncin da yake da awon yayi a lahira wanda ya bijire ma a duniya wannan zai amfani da shi mun gano wannan da kyau ku ba zai amfani da shi ba Auyata ya tamannar rujua ko kuma zai yi gorin ina ma ina ma ina ma dai a mai da shi duniya wa ya min rabbihi annahu yarji'u li ajili an yi umina. zai so ya guri matuƙa yi magiya ga Allah maɗaukakin sarki da ma dai a ce a mai da shi gidan duniya har ma ya iya aikata abin da yake ganin zai kwace shi in ya dawo lahira shi ma Allah ya ce walau tara idh nari aka ce ma annabi wayyo da ma a ce za ka ga idu a sanda za a yi faretinsu a gaban wuta a tsaitsai da su ga wuta ƙulu-ƙulu da suka ƙaryata ma sun ganta ga ta tabbas dahirci faƙalu a lokacin za su ce ya laitana kai can su can nuraddu dama dai a mai da su duniya in an mai da su ga babban alkawari wala nukazziba bi ayati rabbina su ce wallahi karyata ayoyin ubangiji wa mu ai maganan karyatawa ai mu mun ga dahir ai maganan karyatawa inna wa nakuna minal mu'minina za mu zama daga cikin muminai za mu zama daga cikin masu bin Allah saura kafa Allah ya ce ina walau ruddu adu limanu anhu da ma za a mai da su duniyan ko to tsiyan za su kowa maimaitawa ana mai da su duniya za su ce abin da suka gani jiya mafarki ne kun gano wannan ba gaske ba ne haka za su ce Allah ce wa innahum lakadibun Allah ƙarya suke duk wannan kururuwa aya da 27 cikin suratul an'am mala yace wal islam shi sa kun ga Allah duk mutumin da aka gaya mai bi Allah ke ko zai da na sani da na dama a san da na sani da dama ba za su yi mai amfani ba gara duk wahalan da za ka yi da bakin jinin da za ka shiga ka yi musuluncin a nan ka haƙura da duk abin da musulunci ya ce Allah akwai babban sakamako a can amma yanzu ka so a mai doka duniya bayan ka je lahira a ce maka no way kuma waɗanda kake gani ba kowa ba a duniya ka je layira ga sun zama kowa kai za ka rena kanka ga wani wannan da ke ku? kai a hankali mala ya ce wal islamu wal iman bai na huma farkon tsakanin musulunci da imani akwai bambanci li'annar dina salatu maratib mara ce domin addini yana da martaba ko matakai uku ne awwalan al-islam thaniyan al-iman thalifan al-ihsan waɗannan kowanne da ma'anin shi kun gani kamar yadda suke cewa musulunci yana da rukunne guda biyar imani yana da rukunne guda shida ihsani yana da rukuni guda ɗaya idan aka ce al'islam malin zai mana bayanin shi dalla-dalla za mu gane ma ma'anar islam sannan zai mana bayani akan ma ma'anar iman malin ce kama fi hadisi jibril kamar yadda dai ya zo ne cikin hadisin jibril wa'ausa'uha al'islam li'an al'islam wal-istislamu fi zahir abin da ya fi yalwa a cikin dukkanin waɗannan rukunne uku musulunci ne kun gane wannan aka ce ya fi imani yalwa yalwa aka ce ba daraja ba an gano wannan da kyau ko yalwa to shi ne sai mala yake cewa annal islama da shi musulunci huwa Islamu fi zahir ne miƙa wuya a zahiri yanzu a kira sallah ko mai kake yi ka bari ka tafi wannan sallan min a amalil islam a amalil iman amalul kalbi ne a zuciya ke ba a ganin shi an gano wani da kyau ko inda imanin to sai ƙara ma ayyukan musulunci ƙarfi an gane kana rasa imani to aikin musulunci kuma sai ya mai sai ya rauni idan ya zama ba imanin duka sai aikin musulunci ma sai a neme shi gaba da in ba sa aka yi ba sai a rasa kuna ganewa to ne sai male ce wa kare ya kono mu'minan filbabin, mutum zai iya zama mumini ne a zuciyan shi wa kada ya kunu munafikan kuma zai iya zama a zuci munafiki ne mustasliman fi zahir amma a zahiri ka gan shi mai wuya kai ka ce musulmi ne na kwarai. amma a cikin abin da yake zuciyan shi tsantsan zuzurutun kasur gumin munafiki ne amma abin da yake bayyanawa min a amalin islam sai ka ɗauka musulmin ne ko kuma mai imanin ne me yasa saboda yalwan aikin musulunci an gano wannan yalwan aikin musulunci kafiran filbaɗil amma abin da yake cikin baɗinal kalbi kuma kafiri ne an gano wannan amma iman fa innahu la yutlaqu alal al mala ya ce kaga imani ba a ɗora shi a faɗe shi kai tsaye ga munafiki amma ana iya cewa munafiki mai musulmi sau da ana ganin shi da a'mal al-zahira shi yasa yake da yalwa musulmi zai iya zama musulmi na gaske munafiki zai iya zama musulmi ɗan jabu kun gano wannan da kyau ku amma dai a zahiri ana mai kallon wa musulmi amma zuciyan cin da akwai wasu ayyuka da suka saba ma abin da Allah ya ce kuma yana yana ma addinin Allah zagon ƙasa da al'umma annabi munafiki ne sai dai ya gazgata sunan musulunci na jabu a lahira zai gane kuma zai rena kanshi an gano wannan da kyau ku ba sakare a duk duniyar nan jama'a irin munafiki shi bai ci duniyar ba kuma lahiran ba zai same ta ba malai ce fa innahu yadkhulu fihi almu'min kamilul iman wa yadkhulu fihi almu'min naqisul iman kaga kalman al-islam to da mumini mai cikakken imani da mumini mai nakasashen imani duk za su iya shigewa ciki an gane saboda musulunci shine babban gidan da ke taro kowa fa'iza zakarar islam wal iman jami'an misali idan gaga mumini kagawa musulmi idan gaga munafiki mai zagon ƙasa ga addini ko masu addinin kagawa musulmi shi yasa ko kiyama aka tashi annabi ya ce muminai da musulmi da munafakai tare za su tashi sai an je mararraba ne kowanne zai kama hanyar gargarunsu a lokacin ne jiki magayi Allah ya kiyaye malai ce fa'iza fa'innahu yurradu bil islam al'akamin zahira idan ya zama an zo da al'iman kuma an zo da me al'islam suka haɗu to kowanne sai ɗauke ma'anan shi ne ai idajtama al-iman iftaraka idan aka zo da al'islam da al'iman, to sai su rabu kowa sai ɗauki ma'anan shi qalatil arabu amanna qul tu'minu walakin ƙulu aslamna kaga aliman al’islam al sun haɗu sai zama Al'islam shi ne al-ahkam shi ne shine hukunce-hukunce na zahiri karara wa bil iman kuma abin da yake nufi da al’iman iman shine alahkam albatina hukunce-hukunce na cikin zuci na ruhi wanda ba a gani mahalin ce kama fi hadisi jibril kama yadda ya zo a cin hadisin jibril ya ce al'islam an tashhada Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimus sala wa tu'tiyaz zaka wa tasumu ramadan wa tahajju wa tuhajja wa tuhajjul bait jibril ne zai tambaya annabi mal islam yace ka shaida babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzan allah ne ka tsaye da sallah ka ba da zakka ka yi azumin ramadan ka hajjaci ɗakin allah hazihi a amalun zahiratun waɗannan ayyuka ne a fili ƙarara da dimmayinsu za a gani ƙala sai mala'ika ya ce to akhbirni anil iman to sai ka bani labari dangane da al'iman ƙala sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ahir, akhir wa an tu'mina bil khairihi wa sharrihi shine kai imani da Allah kaga ce imani da Allah ko kaga waɗannan sufofi da suna da muke ta bayani sai ka san su yanda suke sannan zaka cika mai imani da Allah imani kamilai an gano wannan har yau mutane ba sa gane labul ɗin mahimmancin karatun da muke na sharhun risalatul tadmuriya in kai sakaci tun anan za ka bar la'ilaha illallahunka sau da wanda kake imani da shi baka san shi ba kaga tun daga matakin farko ma ka shiga matsala kafin matuku na kai tunanin sallan ka ya tsaya an fahimci wannan kenan duk abin da kake ginawa in ba sa aka yi ba kana gina shi ne akan tobulin toka kako in ma bai ruguje ba sai an tambaye shi kai me yasa baka rikito ba to shine ka yi imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da ranar lahira kai iman da kaddara alkhairinta ko sharrinta wa hazihi a amal batina wannan ayyuka ne na ɓoye yanzu wanda ya zo ya yi iman da mala'iku ko bai yi ba ba ka sani ba cin da ba ka taɓa gani yana wani aiki ga ce imani da mala'iku ba ba za ka gani ba amma duk wanda ya je shi musulmi ne in ma ƙarya yi mana allah ya kai ma kira sallan a zahar za mu gani ai in ramadana ta shigo za mu gani in yana da kuɗi za mu gani wajen zakka ko aikin hajji amma rukunin imani wani abu ne tsakanin bawa dawa sai dai tasirin imanin yakan bayyana a ayyuka na zahiri amma su tsantsansu ba sa bayyana mahala ce wala buddha min ijtima'il islam wal iman dole ne mutum ya hada waɗannan ababe guda biyu al-islam da kuma al-iman fa'iza zakara wahidun fagat amma idan aka ambaci ɗaya a wajen ambato na zance da khalafihi hil'ahar ɗayan ya shiga wa'iza zakara al'iman idan aka ambaci imani wahadahu da fihi islam to musulunci ya shige shi wa idza zakara islam wahada idan aka ambaci musulunci kadai da fihi iman imani ma ya shige shi kun gano wannan da kyau ko amma idan aka hada su to kowa sai dauki me ma'anin shi na daban ولهذا يقولون da wannan ne malamai suke cewa al'islamu wal'iman idajtama'a iftaraka musulunci da imani muddin suka haɗu to sai kowanne ɗauki ma'anan shi ya'ani fil ma'ana wa izaftaraka in ko suka rabu to ijtama'a sai su haɗu ya'ani fil ma'ana kuna gane abinda malai ke faɗi ku? kuma kun gane misalin da muka yi a baya mithlul faqiri wal miskin kawai misalin faqiri da kuma al miskin idza iftaraka wa idza ijtama'a idan aka ce al faqiru kadai ya gayyato miskini a ciki idan aka ce al miskinu kadai ya gayyato faqiri a ciki amma aka ce al miskinu al faqiru Ka iftaraka shi ne wanda bai da ko famfana shi kuma almiskin ne wanda yake ɗan wani abu amma bai ishe shi ba a ga yanzu in ka tambaye mafi yawancin mutanen arewacin Najeriya faƙire ne eh ne? miskine ne kowa ka kawo mai zaka ba shi kawai ne ka zo ba da zaka kawai ka tsara hanya kai ta ba da kawai ko a mota ka ga mutum ko dare shi ka bashi miskini ne abin da yake da shi bai ishe shi ba yanzu ka bai da nisabi motan ma sai da ya fisge naira biyar a hannun matan shiru ga a guje sai mai bai da shi ina gaya muku gaskiya waɗannan ababe guda biyu ko idan ba a tsaya an ma mutane bayani a kansu ba sa iya yin abin da ya kamata za ga mutum kullum yana wanke rigen shi fes fes fes fes yanzu haka cikin dare ya wanke kafin asuba ta yi kafin ya fito sallah ya goge ta gaga sai ka ɗauka yana da kuɗi ne Karshenta na kokon safi bai da shi kawai dai mutum ne mai ɗabi'an tsafta in gana shi zakka sai zama baka kyauta ba Allah ya kyauta ma'ala ya ce idan zukira jami'an amma idan aka ambace su tare saral faƙir lahu ma'ana wal miskin lahu ma'anan sai zama faƙiri na da ma'ana nashi na karan kanshi haka ma miskini wa a zakara ahaduhuma in ko ɗaya daga ciya ka ambata da khalafihi al-akhar to ɗayan ma ya shiga to yanzu misali mali ya kawo mana misalai guda biyu ko al-islam da al-iman al-faqir da almiskin wa zai kawo wani misali irin wannan guda daya sai mu kara eh awabi guda biyu wanda in sun rabu ɗaya na iya shiga cikin ɗaya in sun haɗu kuma ko ne ɗauki ma'anin shi faɗa mana hmm? idan a ce alkur'ani na to shine sai malai ce qauluhu wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fiha mu'minuna muslimun ka kenan al'umma annabi akwai muminai akwai musulmi fi ahkamihim wa mawarithihim wa dhaba'ihim was salatu alaihim malam zai fayyace mana me ake nufi ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama muslimuna mu'minun li'anna man kana mu'minan fa huwa muslim duk wanda yake mumini musulmi ne wa man kana musliman faqad yakuna mu'minan wanda yake musulmi zai iya yi ya zama musulmi mumini wa qad yakuna munafiqan zai iya zama munafiki kina ce annabi akwai waɗanda suke mumine ne akwai wanda suke kuma wa musulmi ne ba su kai martaba da mataki na al'iman ba shi ne sai mala ya ce li'anna man kana mominan fa huwa domin duk wanda yake mumini ne musulmi ne wa man kana musulman kada ya kunu mu'minan wanda kuma yake musulmi ne zai iya zama mumini wa kare kunu munafikan lakin al-islam sahih malai ce sai dai musulunci ingantacce la budda ma'ahu min imani to dole kasance yana tare da mai imani walau kalilan koda kuwa ɗan kaɗan ne isa ce arabu amanna mutanen ƙauye ne suka suka musulunta kai suna ba labari ai mun yi imani kaza ku irin wannan ba kauye dare daya wata daraja za ta iya zuwa mai madadin ya tsaya ya natsu sai zo yana kamba mama kanshi darajar da ba ta shi ba daga ga sai ji kunyin da bai sa tsammani ba a gano nan ka jira karka ga wani daga faruwan abu daya ko ka ji kanshin shi ka rada ma kanka wannan abu za ka ji kunya ba yanzu waɗannan a gaban annabi suka zo suka musulunta yanzu yanzu amma nan da ɗan an jima kaɗan sun zo suna ba da labaran wasu su masu imani ne ƙul allah ce kira su gaya masu lam tu'minu har yanzu ba ku yi imani ba walakin ƙolo aslamna in ma dole sai kun ba da labarin aikinku to ku je ku ce ku musulmi ne amma ka ɗaura makanka mukamin da baka kai ba ko sai ka sha mamaki an gane ayyata sha hudu cikin sautul hujurat ƙaunuhu fi a hakamihim wa mawarithihim mara ce al-muslim walau zahiran duk wanda yake musulmi ne ko da musulunci ne na zahiri lahu hukumul musulmina to wannan duk wani hukunci da ke kan musulmi yana kan shi ya tawallaunahu musulmi za su jibinci al'amarin shi ba ka ƙulla gaba da ƙiyayya da ɗan uwanka musulmi don wani abu ba in ga kana wannan wallah kai ba musulmi ba ne kai munafiki ne musulmi ba ya yi ya garu ga san wannan musulmi ko da musulunci ke na zahiri ko dole sai ka jibince shi shi ne ƙa'ida ya tawallaunahu wa mata in ko wannan musulmi ya rasu ya to musulmi za su haru su mai wanka wa ya za su mai likafani wa ya alaihi kuma za su mai sallah wa ya fi makabirin musulmi na kuma za su binne shi a makabartan musulmi ala qaidil hayati in ko yana cikin rayuwa ne bai mutu ba yuhibbunahu musulmi za su so shi wa ya tawallaunahu kuma za su yi mu'amala su jibinci al'amarin shi amma idan kaga kai wai musulmi ne abokin hamayyanka abokin adawanka ba ka da wanda ka kosa bala'i ya sauka a kai sai musulmi ya su bi kuma dawa'ir jira suke wani bala'i rintumo muku su ta jin daɗi ka tabbatar kai ba musulmi ba ne wallahi ka nemi sunanka kawai in ma baka nema ban gaje lahira mala'iku za su gaya maka shi an gane to shine mala yace wa na bainahum sannan suna addu'an Allah ya ji kan isu isu junansu Wai wa yata'akhawna bainahum kuma suna ‘yan uwantaka tsakaninsu, hazihi ummatu Muhammadin sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama waɗannan su ne al'umman annabi ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce mafalul mu'mini na fi tawadihim misalin mumine wajen abin da ya shafi ƙaunan junansu wata rahimuhum da tausayin junansu wata aɗifuhum da tausasa ma junansu ka mafalul jasadil wahid kamar misalin jiki ɗaya ne idhashtaka minhu udun in gaba daya ta kamu da cuta ko ciwo ta lahu sa'irul jasad bi sahar wal humma sai sauran jikin gaba ɗaya sai kawo gudunmuwa kun ga wannan da kyau ku su musulmi haka suke amma sai zama wani musulmi ne sai zo da abin da yake na rashin gaskiya ne sai ka mara mai ba yanzu idan dan uwanka musulmi ya je fashi da makami sai ka mara mai ba Ta san da dama mutane suna fassara wannan hadisin da son zuciyarsu wai in dan uwansu ya zo da banna ko me za su rufa mai baya wance ai an ce ai musulmi haka yake suna mara ma junansu baya kamar jiki ɗaya ne in nan na da matsala shi ma sai ya ɗauka to ya shiga wuta sai ku shiga tare Allah ya kiyaye wa alaihi salatu wassalam annabi ya ce al-mu'min lil-mu'min kalbuniyan shi mumini dangane da ɗan uwan shi mumini kaman gini ne ya shuddu ba'dahu ba'dan sashi na karfafan sashi ne wa shabbaka baina asabi'ahu sai annabi sai tashbikin tsakanin yatsun shi haka kaga wannan gam yake sun hadu kana ganin musulmi ya ware daga ɗan uwan shi musulmi ko to ba musulmin bane mun gano wannan musulmi bai warewa daga ɗan uwan shi musulmi din rintsi duk bala'i ba zai ware ba mun gane wannan da kyau ko wa shabbaka bayna asabi'ahu sai tashbiki tsakanin yatsin shi sai ce fahum ikhwa so musulmi duk inda suke yan uwan juna ne Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun su dama mu'mine yan uwan juna ne aya ta goma cikin suratul hujurat ikhwatun fil imani lafin nasab su ‘yan uwa ne na imani ba ‘yan uwa na nasaba ba gano wannan da kyau ku in ka kasa gane wannan ku sai ka shiga cikin rikicin da fitan shi zai zama maka da matsala an gane kaga mutum wai yana ce a wani dangin shi wai kai ne don yana ce ba wani da ‘yan uwa sai ku so da kai ƙidahumi ne ka kasa gane cewa yana nufin Uhuwa ce mai al'imaniya saboda na farko ba ku yi karatu ba jahilai ne ku domin aikinku da maganganunku ya bayyana haka karga cewa ‘yan uwan wane na jini ka datse su ƙur'ani na cewa ulul arhami ba'aduhum aulabi bi ba'adin fi kitabin lahi wai ga cewa ah, ya ce bai da ‘yan uwa sai mu kaji sa karkaru jira mun gano wannan uhuwa imaniya daban take da uhuwa islamiyya ya gata mutane su san wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye qauluhu wa da kuma abin da ya shafi yankansu dhabihatul muslim halalun yankan musulmi halal ne hatta walau kana fasikan ko da dan iska ne ba ne fasarar fasiki da hausa eh haka haka fi gane fasiki karuwa da za ta yanka ragon layyanka sai ka ci karuwa kafara ce mace ce fasika ce da ɗan daudu zai yanka ragon layyanka sai ka ci kun gano wannan ɗan daudu kafiri ne menene ne fasiki da mashayin giya zai yanka ragon yanka sai ka yi mai sai a ci me shi kafir ne ko fasiki fasiki ne sosai mana ai musulunci shi abubakar gumu ko asalin salafi kenan amma matsala abin da ya faru yana bin waɗannan mutanen a hankali ne don shi kaɗai ne lokacin a ƙasan shi kadai ne kasan kuma an mai yawa da wa zai ji da 'yan boko da ba su gane ba suna son su gane da waɗanda sun gane sun su gane da malamai da suka danna jama'a suna zaluntar su ko ta ko'ina da wanda suka kawo bid'a da son zuciya da sunan addini da wanne zai ji ga masu mulki ga kaza ga kaza shi kadai gayya Ko gano wannan da kyau ko da Allah madaukakin sarki ya kalli aikin nashi sai Allah ya fara tado mai da ma'aikata sa Sheikh Ismail Idris eh Ismail Ibrahim bawa mai shinkafa Ismail Adam mai shafi su Sheikh Abubakar Imam Ikara Ismail Lol Abu duk su na Allah ya tado da su ana tafi ana tafi Allah yana ƙara fitar da wasu kanka ya ga sai Allah ya fitar mai da Jafar da Albani to lokacin ne aka fantsa mata kawai gaba sai kowa sai kaji cin sai kaji cin sai kaji cin wannan ya nuna cewa aikin abubakar gumu wallahi gaskiya ne su waɗanda abubakar gumu yake ta karawa da su a jikinsu ne ba ke ɗiba waɗancan mutanen don ba daga wani waje ya zo da su ba da duk su kaɗai ne ya ta ɗiba ya ta ɗiba ya ta rere su in dai a najeriya kake duk inda ka je billahi da sai ka ji darin sunna kuma ita kaɗai ke motsi ka taba jin wasu jama'a duk inda suke a duniya sun ce sun kira taron wa'azi inda shi'a ne taron zanga-zanga zai kira ka taba jin ɗan shi'a yana sanarwa a wa'azi sai dai mu zahara? so da shi bai taba shiryar da mutane ba sai dai tara su ai taron bakin ciki da damuwa ya tama wasu karya da sharri da ƙage da zage-zage ba abin da ɗan shi'a sani sai wannan haka ne idan ɗan dariƙa zai kira taro shi kuma taron zikiri yake kira shi kuma zikirin nan ko baka je garin kowa ban ka zauna ɗakin ka za ka inda ka ji an kira wa'azi to jama'an gumuni in ko ɗaya daga cin waɗancan ya kira wa'azi to ya kwaikwayi gumuni in ko za ka yi to ka yi domin Allah in ko ba ka yi to ka bari don kanka amadu sai an ɗauka mashan babanka kun gano wannan da kyau ku domin duk wani abin arziki za a ga duk wanda gume ya kawo yana nan karatu ne tsakanin magaraba da shayi bayan kaza ne kan makarantar mata hijabi ne karantar da kaza a kwadaitar da mutane shiga aikin gwamnati aikin soja ne wane ne wane ne dishi ne kun gane to mu ci gaba kun gane wannan da kyau ku mala ya ce wani munafiq wa aidan ya ce ma dama annahu lam ya min al-islam muddin da ya fasikancin shi bai fidda shi daga musulunci ba fadhabihatuhu halalun shi yasa Abubakar gume ce ko kowa musulmi yayi yanka ci abinka magana wannan da kyau ci abinka wal munafiqu aidan shi munafiki idza dhabaha dhabihatan in yayi yanka na akuluha za mu ci bi hukumi annahu muslimun saboda mu mun dauka shi menene musulmi ne malam ya tabayyan lana annahu munafiqun muddin bai bayyana mana shi munafiki bane yana bayyana mana su wani ko wani munafiki ne ya hutar da mu kun gano wannan da kyau ku in yanka abin sai mu ci a ci daɗi lafiya qala ta'ala Allah madaukin sarki ce illa ma zakaitum sai fa wanda kuka yanka aya ta uku cikin ma'ida haza khitabun lil muslimina wannan magana ne ake dawa da musulmi wa ba halana zaba'iha ahlal kitab haka ya halatta mana mu yankan kiristoci ko yahudawa yanka fada ya yanka bunsurin kirsimetin shi kasan su kirisoci sun canfa wani abu su bunsuru ne nasu <laughs> su suna ganin rago musulmi ne ba <laughs> zai wahala je ga kirista ya sai rago <laughs> domin yana rago kallon musulmi ne zai wahala ya ga musulmi da da ya kamun suto sai ɗauki nashi da kirsimeti mun gano wannan da ke uku to idan ya yanka abin shi da shi, ko ya kai malamin shi a coci ya yanka mai to ya halatta musulmi ya ɗauka ya ci an gano wannan da ke uku ƙala ta'ala Allah madaukin sarki cewa ta'amun ladina utul kitaba hillul lakum kun ga yanka a ta'am zaba'ih ake nufi yanka ne ba abinci ba dama abinci shinkafa akwai wanda ya ce kada kirista ta dafa shinkafa ka ci ne ba wanda ya wannan maganar ko ta gasa masara ka siya ka ci ba wanda ya hana wannan kun gano wannan abin da ake nufi da zaba'ih yankansu su yanka da kansu ka je ka siya ka ci ko su baka kyauta ka ci ba wanda ya hana abin da aka hana shine abin da shari'a ta hana ka ci in zai kawo maka naman alade ko naman kare ko na biri to nan zai ka ce a ba na cin wannan kuma su kansu ba sun san wannan sun sani suna zuwa da naman dabban da suka san musulmi baya ci kai tsaye za su gaya maka wannan kale ne kale ne in ka ce kale ne to ka gane kare ne in ba gane ba ya ce maka mai hawa saman nan to ka gane biri ne ba zai baka wannan ba shi yasa ko garinsa ka je in sun san kai musulmi ne in za su dafa abinci su kawo maka sai su sa maka kifi sun san ba za ka ci ba kaga da'awon musulunci ya kai ko ina kenan sun san ko kai waye an gano wannan da kyau ko akwai lokacin da muka a wari za mu kai ziyara gidan wani babban mutum sai aka sanar da shi za mu su a lokacin ya sa aka shirya mana wani kifi a wani faranti kifin ya kai tsawon wannan wurin aka shishirya abubuwa iri-iri aka kawo lemu iri-iri aka tara ana zuwa aka zana ce na san ku musulmi ne inda zan je in siyo naman sa in kawo ba za ku ci ba za ku ɗauka ko alade ne ko kari ne ko biri ko bushmit to shi sai ni kawo muku kifi wannan dai da mu da ku duk babu saɓani ya ce akwai lemu na girmamawa wanda zan iya kawo muku in na kawo ƙarshen da za ku ce giya ne kuma ba giya ba ne sau haka sai na kawo muku wanda aka saba na al'ada amma kuma ni ƙasƙanci ne a wurina mun gano wannan a zo gidan cif irin wannan mai kudin gari gaba daya a ce siyo fanta ya ce lokacin da za a siyo waɗannan abubuwa sai da ya je ya samu wanda ba a san gidan shi za a kai ba sana ka ja ka siyo an gano wannan ya ce to wai mai ke damun ku dai ko musulmi lokacin ne to sai ɗaya daga cikin mai miki. ya fara zazzaga mai wa'azi da bayanai da komi da illolin waɗannan abubuwan ya ce wonderful ce bai san wannan ba mun gane to shine wannan ya ce zai kawo mai littattafai da sauran abubuwa dai wanda zai darasi da sauransu har yau ban tsammanin matan mutumin nan ta bari an kai mai wannan abun ba don tun da muka fita ta saka shi a ɗaki ta gayyato malami aka dinga tofa mashi ta ce wannan ya kama hanya zai bar addini don musulmi sun zo sun mai wa'azin da bai wuce minti talatin ba din ya kiɗi mai hankalin shi ya tashi ya ce wa masu kawo mai ƙor'ani wala aka zagayen gaji da aka yake babu labari ya ita san shi yana neman abu na hikima ya ji suka zo suka dame suka dinga mai ihu kwana bai bacci ba da ku to ba mu sani ba ko ya iya karɓa zuktu to kaga a can ba za su kawo maka abin da suka san ba za ka ci ba a garinsu ma kenan ina ga anan a da na sani a nan unguwa akwai kiristoci da yawa da idan kirsimeti ya zo bunsurinsu da kajinsu liman suke kawo yanka musu ko su nemo wani musulmi makocinsu don sun san za su samu musulmi su kai musu haka ne kusa duk ƙasan hausa haka yake amma saboda a wannan lokacin da da'awar sunna ba ta yaɗu ba madadin a rika kiransu cin da suka yi da ba da dabban da suka siya da kudinsu limamin ku ya yanka ba za su ba limaminsu ba nan sun buɗe muku hoɗaɗɗiyar gona da za ku iya shiga da su cikin addininku haka ne madadin a kira su sai aka rika zaginsu ana ce masa arnan banza aka rika cin mutuncinsu aka rika cutansu ana zaluntansu ana zina da matansu da 'ya'yayensu ana damfaransu ana ha'intansu ba abin da ba a masu ban rashin kyautatawa ana nan ana nan har bature ya zo ya ziga sai tunzura su a kanmu yanzu ana zaman doya da manja ne haka ne ko ba haka ba ne wannan laifin waɗanda suke cewa dama tun asali su ne mu daga baya muka zo muka fara da'awa da mu ne a lokacin da kuke tun asali ku ne ko da najeriya kowa musulmi ne zuwa yanzu ba ku ga ɗaya daga cikinmu ɗan fodiyo ba ko ina sai da yake addini dan ɗan fodiyo ya ɗan izala ne in baka gane baka karanta ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a izalatul bid'a wa iqamatus sunna dan juya aka akai wallahi dan fodiyo dan izala ne wallahi tallahi kuwa in ko ba dan izala bane a dauko nurul albab a karanta suwa ke kafarta musulmi a cewansu ba dan izala ba dan fodiyo ne daya biyu uku zai ce me fahuwa kafin kafir la alaihi a ahkamul islam mai kawaidi ma dan izala ne mai ahalari ma ومن صلى بغير وضوء عاملا فهو او اشهد كن سني da ya ce yankan kiristoci ne aka ba dama a ci jama'a yankansu in sun yanka ka ci ba wani abu aya ta biyar cikin sotul ma'ida ya'ani zaba'ihim yankansu li'annahum yadbahuna ala tariqati shar'iyya domin suna yankan ne a bisa yanda shari'an ta tsara masu eh bi mujibi ma indahum min alkitabi gwargwadon abin da yake na wajibi ya tsara ya zo da shi a cikin addinin suke yanka to in suka yanka a wannan tsarin to ya halatta mu muci mu musulmi ba wani abu an gane wanda ce iye allah ne ya faɗa cikin alkur'ani gano in baka ci ko shawara ka ja bakinka in baka wani kai magana sai ka ja kanka problem ba a yin addini da ka duk lokacin da ya zama ba ka da ilimi akan abu ko shawara da nake baka ka tambayi malami in ba za ka iya ba kai shiru ka ƙurar jahilcinka in ba ka ba ka sakin ka cikin fitina an bayanta musamman yanzu da ilimi ya arha ilimi ya sauki ko da ko'ina za ka yi samun ilimi kana kwanci a ɗakinka allah ya taimake mu ma'ala ya ce amma da ba'ihul na, amma yankan waɗanda ke bautan gunki wal kuffar da arna wadda hariyin da waɗanda suke cewa in an mutu ba a tashi wal murtaddin da waɗanda suke ridda fanahalun la na'akuluha mu ba ma cin yankansu li'annaha dhabihatu kuffar li'annaha dhabihatu kafir so da yankan kafiri ne wa najasa wannan najasa ne da ita da mushe uwarsu ɗaya ubansa ɗaya li'anna zabi'atul kafiri maita mala ce domin yankan kafiri mushi ne fahiyar najisati bil kufuri wannan dabban ta zama najasa sakamakon kafircin shi li'annaha ta ta'atharu bi fatakuna fatakunu khabitha kafircin shi na yin tasiri ga abin da ya yanka li'anna ha khabis mai yankan ƙazanta ne shi fata ta'atharu bihi sai yankan ta tasirantu da shi wa kaunun lahi jalla wa'ala a ba halana zaba iha a halar kitabi kadai Allah ya halatta mana cin yankan a halar kitabi ne khasa dalilin ala ta harima zaba ihi gairihim wannan dalili ne akan in ba su ba cin yankan wasu su bai halatta ba tambayan da wani zai yi a nan su waɗannan ahalil kitabi yahudawa da kiristoci su ba kafirai ne. kafirai ne amma me sa, saurin sa da littafi ne kun gano wani da kyau ko wadancan ba su da shi amma kafirai ne original ma ina ba ta mun gano wani da kyau to amma a cikin kafircin nasu ne sai Allah madaukakin sarki ce ya halatta mana ma iya cin yankansu yake nan mai abin ne ya ce mana kawai sai mu ɗauka wasu salatu alaihim Sane idan musulmi ya mutu za ka yi mai sallah malice sallah ala kulli musulmin za a yi sallah ga kan kowane musulmi hatta walau kana fasikan ko fasiki ne da ɗan giya zai mutu za a mai sallah da karuwa za ta mutu za a mata sallah ɗan dauda in ya mutu za a mai sallah wa asiyan mai laifi ma in ya mutu ɗan daba ɗan iska duk za a mai sallah au munafikan in munafiki ma ya mutu za a mai sallah lam yadhhar nifaqahu wanda nifak munafincin shi bai bayyana ba bai bayyana munafincin nashi ya bayyana karara ba za a mai sallah mala ya ce eh ma dama annahu lam yakhruj min al-islam muddin dai munafincin nashi bai fidda shi musulunci ba fa innahu yusalla alaihi mala ya ce wannan za a mai sallah wa yud'a lahu kuma za a mai addu'a wa yastaghfir lahu kuma za a mai istighfari wayarithu eh qaribuhul muslim sannan makusancin shi musulmi zai gaje shi wayarithahu qaribul muslim muslim shi zai gaji wannan wannan ma zai gaje shi da har yanzu ya sunan shi musulmi sai wani abin da ya fi da shi cikin musulunci ya bayyana to kuma nan ne sai hukunci sai ya sake amma in ba haka ba hukunci na nan yanda yake ba tare da wata matsala ba jama'a yana fatan kun gano wannan wannan da ce aƙidan mu wa ya ce muna kafarta musulmi wallahi ba ma kafarta musulmi kariya ne ake mana yanzu wanda suke da irin wannan aƙidar za ka ce sun kafarta musulmi ba ma kafarta musulmi ko ba mu kafarta musulmi ba ilal abadil abad Allah manaukin sarki ya tsare mana imanin mu ibara annabi zamu saurara anan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum